بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زعما تشغب ذكرت للتاف سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا ينا مغانا كابن دي شفي إيماني لقدره ya ce wa sadisul imanu bil aqdari fa aiqinan biha wa tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar wannan maka rana ya ce ko mala ya ce wa sadisu kuma rukuni na shida daga cikin rukunin imani tunda imani yana da shika guda shida musulunci yana da shika-shikai guda biyar nau kenan sha ɗaya al-ihsan yana da rukuni ɗaya no kenan sha wannan kowane ɗaya ya ishe ki wa'azi ya ishe ki muhabara ya ishe ki lacca sai ka dinga yin shi tartib a jere in ka kawo sauke suka dawo in ka sauke su da ka dawo sai zamana muhabara ki ko lacca ki ko wa'azin ki ya zama mawdu'i shahadatu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ga rukunin iman rukunina al-islam kenan za ka iya rabawa biyu wannan eh, lokaci kai shahadatu Allah ilaha illallah lafzuha wa fadluha wa shurutuha ka zo ka sake shahadatu anna muhammadu rasulullah lafzuha fadluha shurutuha ka zo ka yi na waƙiduhuma na waƙidul islam ka yi ƙamis sala ita izaka lokacin sai mu yi nesa mu ta kama waɗansu mawdu'ai da suke da nisa kuma alhali waɗannan su ne usul fadar usula li ta'asula so usul tunda an ce arkan ne su ne na musulunci za a fi mai da hankali a kansu shi ko ga malam ya ɗauke su dalla dalla balle kuma ma ka gama ga asaba al-mubiqat da nasu salmi ce ijtani bu saba al qalu wa ma ya rasulullah qal ashirku billah was-sihr wa kaza wa kaza wa kaza Allah ta'ala ya tsare mu baki da malai ce wasadisu na na shida a cikin shika-shikan imani al-imanu bil aqdar imani da dukkanin abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara mun yi magana a darasin da ya gabata cewar abin da Allah ta'ala ya kaddara yana zama alkhairi yana zama sharri a ganin ido amma ko duk abin da Allah ta'ala yi alkhairi ne kullum da ke ku kaga yasa cewa an wa bai bil qadari khairihi wa sharri amma kullum sai mu dinga ganin cewar ai in an ce kaddara to sharri ce inda za a ce wancan kaddara ta hauta abin da zai zuzuka ta kowace shine sharri ba a ɗaukan cewar alkhairi shi ma sharri ne shi ma kaddara ne mun lura da ke ko ya sayi buhunan hatsi misali ya sayi su dubu bakwai bakwai ya je ya sai da su dubu goma sha bakwai bakwai ba a kiran wannan kaddara ko a ce ba a kiran shi kaddara ya saya dubu bakwai ya saya dubu sha bakwai ya ci riban nawa goma goma ba alkhairi ba ne kaddarawa haka Allah ya kaddara amma da a ce ya so dubu bakwai bakwai ya samu kasuwa dubu uku uku a ce wani kaddara ta haushi eh kuskure ne kuma inda a hadisin cewa an tumina bil qadri khairihi wa sharri kenan alkhair min alqadar hakan nama ashar wana jana da ke fa'aiƙinan biha ka yaƙini da ita ka yaƙini ka san kankance wala tumari kar yi kokonto kada ka yi shakku kada ka samu ƙaiƙayin zuci fa kullu shay'in kowanne abu kika gani bi qada'in da hukuntawar Allah ne wa qadarin da kuma wasa. wal kullu duk gaba ɗayansu da alƙada'u ɗin da alƙadaru ɗin fi ummil kitabi a uwan littafi asalin littafi a lauhin mahfuz mustatar an rubuta shi komai da kika gani an rubuta isa Allah ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay da yawan mutane sai suke daukan ayar a qur'ani ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar bayanin komai ba a cikin lauhin mahfuz dan lauhin mahfuz yake dauke da bayanin komai wani ji da ke yanzu a lauhin mafuf a lauhin mafuf akwai adadin waɗanda za su rayu yau akwai adadin waɗanda ba su rayu yau ba za su mutu akwai kuma adadin waɗanda za a haifa yau duk bayanan su yana nan kun gane ko akwai lauhin mafuf yanzu da za ki ga adadin kwanakin keno suka rage amma duk wannan babu su a qur'ani eh yawwa saboda haka ma farratna fil kitabi min shai alkitab ya ya ya fi karkata zuwa ga lamar mafuf me zai nuna maki ayoyin da suka zo kafin haka kuma min dabatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min shay ta'irin ya tsiru tsuntsu da yake tashi guda nawa ne yau labarin suna cikin al-kitab lura lawhul mahfuz labarin yana cikin al-lawhul ai za ki ga qur'ani ɗin shi ma daga lauhin mahfuz ne ko balwa ƙur'anun majidun fi lauhin mahfuz fi lauhin mahfuz to shi lauhin mahfuz ɗin shine ne gaba ɗaya shine ne gaba ɗaya shi ne wal kullu duka fi ummil kitabi a ummul kitab shi ne lauhin mahfuz mustatar a rubuce yake dukkan alkhairan da zai same ki a rubuce suke a can hakan nan kuma kishiyar alkhairi ɗin shi ma a can yake a rubuce shi kuma wannan rubutu wannan rubutu ko kuma eh, a taƙadir da aka yi ƙaddara da ubangiji subhanahu wata'ala yi malamai suka ce ya kasu kashi biyar ne wannan a taƙadir lura da ke ko akwai a taƙadiru al'azali da ake cewa wane azal ta haushi kuna jinsu a hausa ko azal yake da an ce kai ina ai azal ta haushi azal ta in ban da azal mana in ban da azali abin da aka rubuta tintintini ai abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza sai kiga an ce muna tare da ita ta ce gida take so hakan nan ta ce a katsa komai aka tayar da direba aka yi ashe ajali ne tana zuwa wurin sai kika ta su azal kenan mana abin da aka rubuta fil azal shine a taqdiru al azali shi a takadiru al'azali an yi shi ne kabala halki samawati wal arut tun kafin halitta samai bakwai da kasai bakwai na lillahi wa inna ilaihi raji'un inda ma khalaqa Allahu al-qalam lokacin da Allah ta'ala ya halicci alƙalami lokacin da Allah ta'ala ya halicci alƙalami da ya ce da shi uktub ka rubuta ya ce mai zan rubuta ya ce uktub ma huwa ka'in duk abin da zai kasance to kuma wannan Allah ta'ala ya yi wannan ne kafin kafin halittar samai bakwai da kasai bakwai da shekara dubbannai kusan shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin kafin a halicci sama da ƙasa aka rubuta ke za a yi ki kuma an za a halicce ki ɗin a lokaci kaza ne sa lokacin ba a yi ki ba kafin lokacin kuma sai da lokacin yayi sai ga ki ake ta guda unguwa alhamdulillah alhamdulillah an haifi wanci an haifi wanci shine a duk an rubuta adadin ruwa lita nawa zaki sha makwalwa ta nawa zaki na ruwa duk an rubuta ki iya ina za ta taka duk an rubuta suke kira ta cewa wallahi na yi yunkurin zanje na yi yunkurin zanje na yi yunkurin zanje ina haka zaki ji ana cewa ta yi yunkurin za ta je haka dai har Allah ya karɓi rayuwarta bata je ba ina ba a rubuta ba to kun wannan shine a taqdir abin da aka kaddara ma kowa shine numa karanta ranar numa karanta ayar kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana shi zai same mu kun gane ko wannan shine a taqdir a al-azali shi kuma a taqdirul azali an yi shi ne uh-huh, tun kafin halittar samai bakwai da ƙasai bakwai da shekaru dubu hamsin da shekaru dubu hamsin yan kanta duniya ta kai shekara dubu hamsin kun ga wannan shine takadin na farko an rubuta me zaki karanta ina zaki je me zaki samu me zaki rasa da waɗannan duk an riga an gama rubutu a kansu isa Allah ta'ala ya ce ma a saba min musibatin fil ardi wa lafi an fusi kun illa fi kitabin min qabali an na baraha in na zalika alallah ya sir da kai la ta'asau ala ma fata kun wa la ta farahu bi ma a ma a saba min musibatin babu wata masifa da zata samu fil ardi a nan doron ƙasa wa lafi an fusi kun hakan nan babu wata masifa da zata ta shafi kawunanku ku illa fi kitabin face tana cikin littafi min qabali an nabra'aha tun kafin mu halicce ta tun kafin mu samar da ita mun rubuta ta zati inna zalika ala Allah yasir lalle haka a wurin Allah abu ne mai sauki Allah ya ce kai la ta asau ala ma fatakum man yuwana dan kar ku bakin ciki akan abin da ya huce muku a kai ta bakin ciki kina zuwa an gama rabon dubu goma goma kai ta damuwa dama Allah bai rubuta za a za a raba da ke ba ci wallahi yanzu yanzu nan dala dubu dubu aka raba ko kuma dan kunnan gwal ne gashi nan mai nauyin gram 250 shi ake ta rabawa Allah bai rubuta likaila ta asau dan karfi wala farho kuma da muka samu ba wani abin alfahari bane akanta Allah ya kaddara ya rubuta za ku samu ya rubuta shi ke nan an gama karatu isa duk wanda ya fahimci kadara an riga an kammala to ku lura da kyau an riga an rubuta duk abin da zai samu mutum kafin halitta ba ba shekara dubu hamsin baya ba a kafin a halittar san bakwai da ƙasai bakwai da shekara dubu hamsin to a lokacin ma sai dai ka ce shekara a lissafi tun da Allah ta'ala ne ya faɗa ku amma tun da babu sama babu ƙasa ai babu dare kenan lalle a kaddara abin nan to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara sai ta kadir na biyu sai ta kadiri na biyu shine kitabatul misaq kitabatul misaq ma'ana rubuta alkawari a wace rana yawma alastu bi rabbikum qalu bala aga qalu bala alastu bi rabbikum wa iz akhadha min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min a ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun وكذلك نفصل الآية ولعلهم يرجعون saboda ga zagu a wannan ranar Allah ta'ala kuma ya kaddara dukkanin abin da ya kaddara kadiri na nauke na na biyu a ranar yawma alastu bi rabbikum yawma alastu bi rabbikum sai kadiri na uku sai kadiri na nawa al'umuri na rayuwa abinda Allah ta'ala ya kaddara wa mutum na rayuwa duk da shi din ne shi kuma wannan ana yin shi ne lokacin halittar mutum tun yana mani lokacin yana cikin mahaifiyarsa ko thumma yursalu ilayhi malak fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi aha wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun am duk a wannan lokacin ne ake mai wannan takadi ne ake kira al'umari wani kuma ke san kira shi arrahimi na mahaifa tun yana mahaifa an kaddara mashi bi ajilihi ajalinsa shekara nawa da wata nawa da makonni nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakon nawa suna cika da ga ɗab ya ɗauke shi yasa babu wanda yake ƙetare adalinsa ɗaya na biyu babu wanda yake mutuwa kafin ajalinsa wannan dole ka kudirce babu wanda yake mutuwa da sauran kwanakinsa babu wana ji da kyau ko dole ki fahimci wannan aƙidar ki imani da ita kuma ki haɗa ta babu wanda yake mutuwa kafin ajalinsa in kika ce abin da ya sa ta rasu shine haihuwa ‘ya'yana ta haifa kafin wannan eh in kika ce abin da ya sa ta rasu shine tsallaka titin na so nawa tana tsallakewa ai da bata tsallakewa da bata mutu ba kuskure ne kuskure ne so nawa tana tsallaka titi wannan shine tsallaka titin ta na nawa tun tana zuwa islamiyya ake tsallaka titi da ita to yare take kunna jin ranar da jin din kuma ya Allah ya kadar shi ne sanadiyya ta naɗe to tun yaushe take kuna so ba wanda ike rasuwa kafin lokacinsa babu shi duk wanda ke ga ya rasu to ajalin shi ne yayi wannan abin shi ne sanadinsa amma dai a ce wai ai da sauran kwanansa ya mutu babu shi wannan dai shi ne ajalinsa wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala kitaban rubutacce ne mu'ajjala da aka yi mashi lokaci da aka sa mashi ajali saboda in mutum ya fahimci wannan sun mai rasulu ilaihi malak wa yi umaru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi arzikinsa za a rubuta mashi arzikin mutum yana bansa kamar yadda ajalinsa yake binsa wani ji da kyau haka abin yake babu wanda zai rasu ba ta sai ya kammala cinye arzikinsa arzikinsa dai sai ya ci ruwa ne da Allah ya rubuta zai sha sai ya shanye adadin abin da Allah ya rubuta mashi magana sai ke ga wani kwanakin sun kare magana ba ta kare ba abin da magana ta kare kwana bai kare ba sai ke ga magana ta tsaya shine wani ke ga shan ruwan ya kare amma kwanaki da haka zaki gansu fatan mu dai Allah ya samu cika da imani Allahumma sin na fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah katabi rizqihi a rubuta mishi arzikinsa aha wa ajalihi da ajalinsa kwana na zai wa amalihi da aikinsa wannan aiki zai yi duka aiki aikin gona zai yi ko aikin gwamnati zai yi ko aikinsa zai ko waye waye sannan aikin da zai wanda zai shigar da shi aljanna ne ko wanda zai fitar shigar da shi wuta ne duk za a rubuta duka komai an riga kawai kasancewa yake yadda aka rubuta shi da sabai suka ji wani suka ce to famal amal akan me za a aiki inda an gama rubuta ce imalu fa kullum mu yassaru liman kala ku je ku yi aiki kowa za a sauwaƙe mashi yayi abin da aka halicce shi domin sa ne dan mutum ya ce a ah, to in haka ne shi bari ya zama dan duniya kawai tunda an riga an gama aljanna ce ya riga an rubuta an zai shiga zai shiga an ba zai shiga ba zai shiga ba to kun ga yanzu an rubuta shi dan duniya kenan kaga ya fara shiga wannan rubutu to waraka sai a kiyaye in mutum ya samu kanshi a turba ta daidai sai ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi shine wa shaqiyyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna duk an rubuta to kun ga wani shine at-taqdiru al-umri da aka kaddara wa mutum na rayuwar shi gaba daya a cikin mahaifarsa ko kuma a takadiru a rahimi wanda ake duk shine malamai suke mai waɗannan istilahat din karki gansu ka ki ce kamar daban-daban ne lura da ke ko sai na nawa zamu je yanzu na hudu shine a al alhauli kaddarawa da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi shekara shekara shekara kun ga an ɗauko daga babban shine na lahil mafuf sai aka zo na yau ma'alastu bai rabbiku sai aka zo na sai aka zo na mahaifa na uku kenan yanzu za mu je na hudu shine na shekara shekara na shekara shekara shi kuma na shekara shekara wannan Allah ta'ala yana shi ne a daren lailatul qadari daren lailatul qadri shine da Allah ta'ala ya ce hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik kullura Allah ta'ala ya ce fiha a cikinta ne ita me lailatul mubaraka ko inna anzalna fi lailatin mubaraka fiha a cikin ta ne yufraqu kullu amrin hakim ake fayyace dukkanin al'amura so a shekarar a daren laitar kadar nan da ya wuce na ramadan din nan an fayyace wannan shekarar ga abin da zaki samu ga abin da mutum zai rasa ga inda zaki je ga inda zaki dawo ga adadin ruwan da zaki sha ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza duk an riga yi da wane za su rasu da wane za a haife su duk gashi na wannan ana yin shi ne a daren lailatul qadari wannan takadir din ana yin shi a daren lailatul qadari ne alhauli na shekara shekara na fatan kuma ya ci wannan da kyau duk inda ki je da duk inda ka je duk abin da ka sha duk abin da ka ci duk abin da ka faɗa duk abin da ka rubuta mai dalla dalla an yi shi na wannan shekarar a daren lailatul qadari Allah akbar sai ki ga yanzu dan adam to me ya rage mi ta ko ta ina an gama da shi ta ko ta ina shine da yake ta wai yake ganin wai yake ganin kamar ba a ganin shi eh yana ganin kamar ba a ganin sa gaba ɗaya tun duk abin da zai kafa halittu samai bakwai da ƙasai bakwai ma a rubuta aka zo wannan aka zo wannan aka zo wannan sai a takadiru al-yawmi na kullum kuma na kullum yau ga inda zaki je yau ga abin da zaki faɗa yau duk kullum shi ma haka shine ubangiji subhanahu wataala ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin yas'aluhu yana roƙon Allah man fi samawati wal ard duk abin da ke samai bakwai da kasai bakwai Allah kaɗai yake roƙo sai Allah a bani Allah za mu tafi Allah ka kiyaye mu hanya ko wancan za tafi Allah ya kiyaye hanya wa aka roƙa Allah Allah ya sa a gama lafiya wa aka roƙa Allah Allah ya dawo da ku lafiya Allah Allah Allah ya sanya albarka Allah ya sauke ta lafiya kun ga yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n wannan at taqdiru al yawmi kenan malamai waɗannan abubuwa taqdir taqdir taqdir babu inda mutum zai kubuce ma dama asali mutum ba zai kubuce ma Allah ba amma daga jin wannan ya riga ya san bashi da wata dabara kuma wannan sune taqdir da malam ya ce wal kullu fi ummil kitabi mustatar kun ga ya mustatar an rubuta kun ga ya faɗa mana na na lauhil mahfuz shine aka zayyana wannan duk waɗannan bayanan za ku same cikin ma'arujul qabul na shi hafiz hakam din wanda yi sullam din na shi hafiz al din da yayi sallar Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya kyautata makwancinsa laƙanta na imani bil qadar mutum ya laƙance shi ba ƙaramin alkhairi ba ne za ka samu hutun zuci hutu dai zuciyarka za ta zama da sauƙi saboda me na farko dai ba ka wuce arzikinka ba ka kasa isa rabanka ba ka wuce arzikinka sannan ba ka kasa isa rabanka arzikinka ba za ka wuce shi ba rabanka kuma sai ka kai gare shi sannan babu wani wanda zai zo ya daga wallahi dabara shi ce da wayi a babu shi babu shi amma ba a ce ko mutum ya tsaya dolo ba kullum da ke ko umar ibn khattab ya ga wani yana zaune a masallaci lafiya wa ya yi yana jira abin da Allah ya rubuta mai ne ce tashi ya tafi nema tashi ya tafi nema ai komai yana da sabab komai yana da sabab lura da ke ko komai yana da sabab sababin samun ya'ya su ne aure shi ne sababin ba shi ne samun ya'yan ba sai ga wani ga auren babu ya'ya amma dai sababi yana gauransa ya ci shi wallahi ya'ya yake haka wannan bai kama wannan izgili ne kun lura da ke ko yana bakin ruwa sai ya roƙi Allah kifi imana eh tunda zai shiga ruwa zai shiga ruwa ke ba amma baya cikin ladabi mutum ya roƙi Allah kifi yana kan dutse ya ci ayi wa hu ala kulli shay'in qadir eh qadir ne ala kulli shay amma baya cikin ladabin addu'a sai Allah ta'ala ya hana wala ta'tadu ba a ta'addanci a addu'a kamar mutum yana yakkure ne kun lura kwanciyar hankali ya eh, yi imani da kaddara ba wallahi wani yaro da ido na tifa ya haushi inna lillahi eh eh inna lillahi yanzu yanzu da gashi gashi nan har na wasa shi na kiransa kawai shikenan an ga irin wasan sa dinnan sukan hau bayan shi ko tifa bai sani ba sai kawai tsaunin din nan gaba ki daya rubi ana kirawa falon babun mu kawai sai aka kirawo shi daga ɗakinsa yana kallon ya ce nasu ya cika nasu ya kare aka fara yi aka fara ya ce ku lura jumla da muka faɗa rana ita da wata ƴan uwa ta faɗa ta ce sun tsaya a kaduna wasu ne suke ba su labari sun tsaya a kaduna suna tsayawa a gidan mai wani ƙwaro wuf ya shiga cikin motar nan ake juyin duniya da bincike ba a samu kwaron nan ba sai da suka hau mota suka tafi suna isa kano sun yi faki za a fara sauka sai ga nan ya fito a guje yana fita sai wani kadangare ya ɗauke shi ba rana ito ko ke ciki ga mana bayani ko malama cika yana fita kadangaran ashe abin <laughs> malama in ana magana sai dai kawai ki sa ido sun tsaya a gidan mai za su sha mai a kaduna yi kwaran nan ya shiga mota aka yi juyin duniya ba ga kwaran nan ba aka sallama aka tafi yana cikin mota ashe abincin shi kuma kadangaren

shi wallahi malama wato za ka dina ganin kaddara ce mirara mirara shi kwaro ne ya taho ya taho daidai lokacin da kwaron ya taho su kuma an sallami 'yan makaranta 'yan makaranta da suka fita sai suka da baitin ɗin kadangare ya saki hanyar da zai bi saboda ya ya biyo wata hanyar

malamai wallahi ba abin da zai ba abin da zai kwantar maka da hankali irin laƙantar al'imanu bil qadar al'imanu wa bil qadar al maqduri aiqin fa innahu di'amatu iqdi dini wa dinu afiyah sai ga Allah ya sanya ka sanadi kai sai dai ka ko kana kallo naka kawai kallo ne kuma waɗannan abubuwan ba shi ne muke a takadirin yomi ba gashi kana kallon abubuwa Allah ya rubuta zafin nima bai kawo samu sai ga ka riga wani zuwa asali ma wani kai ka zo da shi garin amma yau haka abubuwa kowa da arzikinsa kuma kowa zai zama wani zai zama sanadin naka kai ka zama sanadin na wani shine eh shine kai barawo da ya sata gidan bai samu ya tafi da shi ba to kuma shekaran jiya wancan kuma ah! har ya daure shi ya daure fence tsallakawa kawai ya je ya zaɓi sai ya biyo ta gate zai fita ya je ya dauka Allah kuma ce ba da shi zai fita ba tun daga cikin wajen makarantar nan ya fitar da kayan kuwa ya shi ya masa daure ina lillahi wa wallahi malamai to kayan da karafunan da duk suna ɗaki na wallahi malamai kuma ya gudu al'imanu bil qadar al'imanu bil haka za ki rinka gani za ki ga wannan tunda ya taso karatunsa ɗai tas za ki ga wannan shi kuma a'a wannan tunda ya shiga aiki za ki ga ƙarin girma ƙarin girma wannan kuma ki ga a'a wallahi kowanne jarabawa ne kowanne eh eh za ki ga sai ka ga wannan ya kai wajen 300 level wanda ke secondary shine ne abubuwa ne wal kullu fi ummil kitabi mustafa duk abin da ka san sababi ne na alkhairi ka bi shi duk abin da kika san sababi ne shine sabab na alkhairi ka bi shi sauran ka fawwala ma Allah sauran ka fawwala ma Allah babu yadda za a yi mutum bai gaji mai unguwa ba bai gaji sarauta ba la ta kusa wala ta nesa masarautar yankin su sarki da rasu ya ce shi yake so a nada wannan ta'addanci ne kun lura da ke ko amma duk abin da ka san yana da sabab kai riko da as naga kai riko da sabab din sauran ka fawwala ma Allah i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu waraka wallahi idan kina duba abubuwa na alqadar abubuwa na alqadar a miƙo maka abinci kaga wani ya ɗan zubi ko ba haka ba eh wani gaba ɗaya zai zubi kaga mutum ya ci abincin ya har da shi a ce lafiya ya ce wallahi shi lafiya ƙalo yake shi din ne dai wannan din ba zai zauna a cikin ba amma zai shiga ya ce miki shi ba wai haɗa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza yake ba sannan kuma ga Allah ta'ala ya rubuta wani abu zai same ka ya same ka sai ga alshe alkhairi ne ashe dan abin da wai in ji bahaushe yake cewa menene dan eh, wace yake cewa gobarar gobarar titi gaba ta kai shi gobarar titi sai ki ga ire-iren wani abu ya same ka kana ta kaza kai yanzu sai ga Allah ta'ala ya maye maka gurbin shi da wani wato rayuwa in dai abin da ake so ka sallama kada ka ce wani ne isa maka hannu shine la nau'a la nau'a la adwa wala tiyara wala amma qadallahu ta'ala hiwala la nau'a wala la ghaula la hamata la wala safar kama bi za akhbara sayyidul bashar la nau'a babu taurari mai ma'ana babu taurari babu camfan taurari a ce kowaccen ku tana da tauraruwa in tauraruwa ta ta yi yamma to kaza ne zai faru in ta yi arewa kaza ne zai faru kun da ke ko ya ce wai aje a duba mashi taurarin sa ina suke wai yana kirarin malam baba na kobar kabas shi abin da malam baba ya tara shi kuma yake so ya karbi wai ina taurarin suke ko shata yana yana ma wani wai a duba taurari jiki an ci akwai tauraruwa kaza taurari kaza idan sun yi kaza za a samu hauhawar farashi idan taurari kaza suka yi za a yi kaza za a yi guguwa taurari kaza za a haihu taurari kaza ki gana cewa a duba littafi dukkan karshen watan muharram ranar ashura za a buɗe littafi a ce wannan shekarar ta masu kuɗi ce ko wannan shekarar ta daman ba ta shekarar talaka tunda shi ba abin da zai bayar sai zai ce ta masu kuɗi ce za a yi rashe-rashen masu kuɗi to yanzu ya za a yi sai addu'a eh <laughs> wato malami malami malami a'a wannan gani ke san dabara ce su sarakunan ne da masu kudin da ba sa daukan nauyin malaman sai ai musu dabara ai da gani ne za a bude a gani a jalale ne ko a qur'ani eh eh eh to in faɗa miki da a ce sarki yana rabawa malaman nan ragunan layya za su yi mai wannan ita ce ga inda aka ci gaba <laughs> inda aka ci gaba daman malamai karantar da al'umma suke kullum da kyau ko sai a ɗauki nauyinsu cikin ayyukan da suke ma al'umma kamar yadda likita yana yin wa al'umma mai gyara yana yi wa al'umma hidima shi ma yana ma al'umma hidima to babu yadda za ki ga wani gajin hankuli ne zai sa sai ya zo ya yi wasu dabaru to ku lura lanau a babu taurari a ce a je a duba taurarinta yaushe za a daura mata aure sai ki ga ana ta gaddama akan sa rana ko kun sa kaza su sun sa kaza kememe ashe an je an dubo ne eh sa'a za a dubo a uzubillah kun lura da kyau ko ko an je a garinku yaushe ake zuwa ɗauko amarya a ce bayan la'asar duk an riga an saba iyaye da kakanni bayan la'asar ake zuwa ɗauko amarya sai ki ga an biyo ku da amarya tun karfe uku rana lafiya a wannan ko bayan asarar lafiya ana ɗaura aure amarya tana mota to kun ga imana eh ana nufi an ɗauko sa'a lura da ke ko wai a je a duba taurari su kuma masu duba a harka da taurari cewar ɗan taurari suna kaza za a samu hawa farashi ɗan taurari suna ka duk babu shi a musulunci la nau'a babu shi babu shi kwata-kwata babu wani abu da alkhairinki Allah ta'ala ya rata shi da tauraro wai sai in tauraro yana kaza ne ko in an ga tauraro wai tauraro ya menene ganin ta ba alheri ba duk babu shi duk babu su wani a musulunci so zukatan mutane sun ta eh kamar ya bai ba bai ba bai ba duk da lissafi ne lissafi ne iri kaza kaza na kadawan iska lissafi ne ba shi da yake magana ba yan kwanaki nan ba ku ga cinnaka mai fufuke ba ruwa ya dauke kenan a shi shi ba ai haka aka lura shi wannan lura ce haka aka aka aka gada iyaye daga ganni in dai aka ga irin wannan bara haka muka lura ban haka muka lura baɗi haka za ki ga an lura ne wannan tsinkaya ce ki lura da ke ko tsinkaya ce kamar likita zai ce zai ce me abincinka na ƙarshe da ka me kaza me kaza me kaza me kaza yaushe al'adarta ta ta karshe to za ki ga duk alamu ne da ake kaiwa zuwa ga abu kaza kun lura da kyau ko za ki ga a wasu wuraren cullukowa a kowace ta san cullukowa hmm, tun suka taso da ƙasa hausa bukin santa ba dai da hausa wani watakila ko kuma nan yi yin ba shi yayin ba da da zaran yin ga cullukowa tana fitowa daga kudu tana yin arewa to da wuya ya sati biyu uku ba samu ruwan sama ba alamu ne na bazara ta kankama alamu ne waɗannan alama ce ne in dai kika samu mutum na ƙauye na gona daga ina yake gona zuwa ina gona zai nuna miki da ganin ciyawa kaza zai ce to abu kaza dan allura allura shekaru aru aru ciyawa iri kaza eh damuna za ta sauka eh cullukowa kenan to saboda allura ne wannan lissafi ne na allura ba wai asali an buke ga wasu wuraren babu ita ba saboda haka a ce wai alkhairin wani ko rashin wani ya ta'allaka ga cin kowa babu shi alama ce wani shekara sai kiga ta zo bata wuce ba kuma an samu ruwa an gane ko so nawa ake cewa wai august in ya kama ruwa ake yi so nawa ake august in babu ruwa duk wannan bai halatta ba a ce ai august in bai ga lura da august ba ruwan da muka sha bana an sha ruwa ki lura da kyau har 21 ga watan har 22 ga watan muharram din nan ruwa aka yi kusan najin shine ruwan karshe da muka sama bana ba su ga farkon shi ba ne eh. eh, abinda ke faruwa sun yi sakaci ne wurin shuka su sakaci sun raja'a a kan wata shukar sun manta da wata shukar kowace shuka da irin yadda ake yinta eh. ruwa ya ɗauke domin yanzu ana yin ruwa za ki ga dawa za ta lalace sai ta yi birtin tena ko? hausar ta fara wani lokacin ga hausar ta mu ta yi nisa lanau a babu taurari a ce wai tauraro kaza in ya zo alkhairi ne tauraro kaza shi ke ruwan sama sai ki ga an zo ana ta neman shan ruwa da taurari ana ya halili ya ba su ruwa su sha halili dan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai rawanin ruwa ya ba su ruwa su sha eh? Eh? Eh, mata su sa kayan maza maza su sa kayan mata ana ta kiɗa babu shi ko a ce ko a ce rana ta saki wata wata ya saki rana wai rana ta kama wata duk babu shi lanau a duk babu waɗannan abubuwa babu kamawa kowa da hanyarsa kullum fi falakin yasbahu la adwa babu tashin cuta ta tashi daga jikin wani ta koma jikin wani da raɗin kanta babu shi wai cuta ta tashi daga jikin wani don tana cuta ita da ikon kanta babu shi sai da ƙaddarawar ubangiji me zai nuna miki haka sai ga a ɗaki ɗaya yara 'yan ɗaki ɗaya kowa ya rashin lafiyar in tari ne kowa ya yi in mashashara ce kowa ya yi in banda yaro ɗaya tare suke ba ƙarshen haɗuwa ba ke nan cakuɗiya tare suke eh tashi tari amma sai ke ga wani yayi wani bai yi ba so cuta da karan kanta ba tare da kaddarawar ubangiji ba ba ta tashi daga nan zuwa nan sai da kaddarawar ubangiji subhanahu wataala ko cuta ce ta tunamin sunanta ta annoba ko ta'un ce za ki ga an yi kuma a garin an samu wasu sun rayu eh dama wai ta khidmin minkum shuhada ai tsaun tana cikin shahada mutuwar ta'un ba annoba tana cikin shahada ai ita kuma shahada ba kowa Allah yake zaba da ita ba wa yattakhidha minkum Allah zai ɗibo su daga cikin ku ne shahidai lura da ke ko dubi kankanin da ake taya da cewar an yi ebola kamar kya ce babu za ki ga da wani suka rasu da wani ke rayuwa ne suka fi yawa to mu magana mu anan ita ce cuta ta tashi da raɗin kanta ba da ƙaddarar ubangiji ba shine maka kore amma daga kadarar ubangiji shine daga wurin ta haka ta buga haka kuma Allah ta'ala ya kaddara nawa kenan maka karanta wala tiyara babu canfi babu canfi asalin canfi daga atsair tsuntsu ne sukan canfa tsuntsu in an gan shi an ga alheri ko an ji motsin shi an ji motsin shar sai zama na canfi shine alakanta sharri ko alkhairi daga wani motsi ko gani ko ji ko gani ko ji duk wannan babu shi lura da kyau ko saboda haka wannan akwai wanda yake shi in ya gama kauniya babu sa'a eh wai wasu su koma gida su sake fitowa kuskure ne wannan wannan babu babu shi babu shi ko ta ce za ta sai muke da kaya a man cinikin fari cinikin fari ko kuma a'a cinikin fari ne ba ta karɓa hannun mace namiji ko baya karɓa hannun namiji sai mace duk canfi ne a'a bara ba laisa minna ma tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tuqayyara wai me goyo ita za ta je babu shi babu shi babu shi muna zuwa ni na rike hannun amaryar mu shiga sai wata mata ta ce a matar ta ce kada a bari sai mai goza ta shiga da ce kai da Allah kyale su komi aina Allah ne zo mu je sai ta yi gudu matar ta ce dan girman Allah ka ki bata mu al'amari ya saki kar a bata musu al'amari wai su a yaran su ba a shiga da amarya sai mai goza sai ni saki yaron ni ku je ku gudu mai goyen nonon haka ire-iren waɗannan abubuwa dole ka sai na zaka aure da yarka nake da wannan canfa-canfe haka a a to daman mana za ta yi a banza ne a an canfa ta ba zai ta kafircinta da hujja ba a wasu billahi mina shaitan da ma na kafirta da hujja ta samu kuɗi domin duk wanda aka canfa shi bai cike laisa min na manta tsayyara auta tsayyara lahu auta hana auta kuhina lahu awara ja'a min safarin ta tayyara ko ya dawo daga tafiya saboda canfi awara ja'a min safarin ta tayyara ko ya dawo daga tafiya saboda ya haɗu da canfinsa ya dawo ya ci bari ya sake fita duk bai daga cikinmu amin fata na alkhairi shi ake so kina fitowa sai kika zance Allah ya dawo da ke lafiya fata na alkhairi ne sai ka ci gaba sawa'un da ke ake ko ba da ke ake ba kina fitowa sai kika ji ya ce ya ba kya gama lafiya ba da wata ike ba da ke ba ki ci gaba da tafiya ki eh kun gane magana ta da kyau to ire-iren wannan ji din wani sa kenan jin da ya yi yanzu ya ji mummunan abu sai ya dawo gida ma musulunci ne

ya canfa ta kenan a a ba sai kin ci alhali ba ya canfa ta kenan daman canfi daman canfi canfi ha eh ya canfa ta ke ana mai sadaddiyar kafa ko ba kwaji a kasar Hausa a ce wancan gwami ce a fara kafa sauransu duk babu shi a musulunci duk babu shi a musulunci sai fa kun tahi tsaye fa sai a dinga ɗebowa mutane masail da suka fi ƙarfinsu alhali ga waɗanda ke tare da su ma wala amma qadallahu ta'ala hiwala babu dabara fa ga abin da Allah ta'ala ya kaddara babu dabara la gaula la gaula babu fatalwa fatalwa a ce wai akwai fatalwa an mutum ya mutu wai ana ganin fatalwa shi babu ita duk wanda ya mutu ya mutu wa haramun ala an hula ya rici on babu wannan fatalwar ko ya ce ya bayyana a taga ko ya bayyana a gida ko ya bayyana duk babu shi wannan babu fatalwa la gaula fatalwa fatalwa sai da ji ana faɗa ya taɓa ganin fatalwa wani abu ne da aka suranta tsoron shi a zakatan mutane sai ake firgita su da shi an ba wanda ya taɓa ganin fatalwa babu ita la gaula babu ita la hama babu mujiya ba mujiya babu camfin mujiya da za ki ji mujiya ta zo goshin almuru ta yi kuka sai a dinga jifa wai da garwashi wuta ake jifanta kin ji camfi bisa camfi kullo da ke a ce wai aniyar ta tafi ta ku kore ta ku kore ta wai za a yi sai ki ga abin ashe abun za ki ga camfin wani ga al'umma ta yi tarayya a kan shi ki duba shi yana can yankin ƙasashen laraba kuma ga labaran mujiya

kun gai da mala'ika wasu ɗaiɗai za ka ɗauka ɗaiɗai za ka ɗauka ka yi bayani da lafuza masu kyau da mutane za su gane saboda su yanzu ba karantar da su za ka yi ba ilmantar da su za ka yi su gane abin ba daidai ba ne ya fita daga zuciyarsu lahama babu maganar wai mujiya babu wala safar ba maganar safar safar wai watan safar watan kaza watan kaza

ba a tafi a watan safar kaga sai a cire fasfo ɗinta zuwa umara sai ta ce a ban da umara ba a yi duk camfin safar camfin safar babu shi eh ba su laraba ai kin ga camfin akwai camfin rana akwai wanda yake camfin rana rana kaza rana wanki rana kaza rana kitso rana kaza kwanaki bakwai din nan kowace da abin da aka zayyana mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk karerayi ne ma anzalallahu bihi musu laraba karshen watan safar duk babu ita a musulunci ni sai da gaba ni na dauka wasu shi ma abin nan technical abin nan ne yare ne na na masu canfi ne magana fatalwa ba amma da za ki fitar da su a hankali ki cewa ya taba gani eh, shaidan ne yake ta shaidanu ne ai tunda sun yadda da abin shaidanu ne duk shaidanu ne ai mujiya na hawa mata saman ana jifa na duwatsu to yanzu complaint din me complaint din jifa take miki ko complaint din eh, mujiya akwai wani abu akwai abin ake aiko mata ah! mujiya ba ko ina sai kan jifa kuma amma an ta tana da kun ga magana kaddara ko kun ga shi yasa malam ya biyo waɗannan domin waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna kore tawakkuli isa ko ga rana ita na ce mana za mu magana akan sai suna kore tawakkuli gaba ɗaya yawwa wala safar wasu malamai suka ce safar shine tagulla da ake sawa ko ta abu da ake sawa ta ayin dai tana da wannan to mijinta sai da ta da shi yan ci aiwani inda yana da zobe kaza baya kamuwa bacewa yake yi kaza kaza kaza duk babu shi hmm, duk sirri kama bi za a akhbara sayyidul bashar kamar yadda sayyidul bashar ya ba da labari a kansu so za mu tsaya na insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kai mu gobe tun da mana ya ce kama bi za a akhbara sayyidul bashar Allah makaranta hadisai a kansu su in lura imani da kaddara ne muna kokari ne mu bi su dalla dalla kun gane ko abubuwa ne da ya kare a zuwa zukatan mutane eh sunna da ta zo gaskiya ta rage kaso mai tsoka to amma ba ba a share su daga doron kasa ba har yanzu canfa-canfan nan akwai su akwai su a birane akwai su a ƙauyuka yanzu wannan take ba mu labari ai a birni ne ai kun gani ko akwai su a birane akwai su a ƙauyuka akwai a birane da ba sa zuwa ba inda suke zuwa islamiyya su in kika ga sun je shine sai biki ko suna in kika je nasiha sai ki ɗebo cikin waɗannan batutuwa ki tattauna akan su tun da can ta imani da zuwa in ta je can ta ji a can Allah ta'ala ya tsare mu layu za ki gan su da hikima da hikima duk malamai shaidanu ne duk shaidanu ne a jikin layin ko da an cire layar an ga yaro ya tsalle duk shaidanu ne a wurin shaidanu ne waɗanda suke ganin abu wai an yi mutuwa su ta jifa duk shaidanu ne shaidanu ne suke bayyana a makaranta malamin siyan laya suka kwaso laya in karya ne kwaso buɗe malam kawai na da daga wanda kin ji ko kin ji ko ta kala a dole ne ta yi a gaban su ai zahiri eh sun far to kuma dole ta bude a gaban su dan ba gaba sai su ce ta je ta wuce da su kala rawi da aka yana ya sai da laya ya sai da laya sai aka ce malam sun ce ba sai da laya eh, za ka imani imanin ka da nasu za ka saya ka saya imanin ka ɗaya da nasu <laughs> ka lura da kyau ko ya ce shi baya ɗaurawa <laughs> duk mai sai da layin nan ki zai ki same shi ya ɗaura maganganu ne simple as abcd ya ɗaura ya ɗaura ma 'ya'yansa duk wanda bai je karatu ba wani cewa idan jahili ya ƙari me za a ci idan jahili suka ƙari me za a ci to kenan mai abincinsu jahilan shi ne za a ce yau su kawo kaza gobe su kawo kaza jibi su kawo kaza ta kawo kaza duk abin da ya sharaɗanta mata na sharaɗin laya ya kawo kuma abin bai yi ba ko zai mata asiri bai yi ba ko zai mata kishiya ta gama kashe kuɗin an yi kishiyar sai mai kuma sai ce to yanzu ta sake kawowa za kuma a yi yadda zai kita in tana da number 6 in tana da hankali za ta iya yadda da shi ba ya yi da bai yi ba to kuma me yasa za ta sake yadda ya sake kawo kaza so mutane za ki ga wani da ya ci wayan jahilai suka kare me za a ci eh za a haifa masa sai kwashe ta da ita da yaro mace ɗaya da ta haifa sai a wajen boka kai baka san aiki ba subhanakallah eh, baka san aiki ba wallahi ka tashi a nan kana ta ruɗa mutane ka ce yan biyu kuma maza kuma shi abin da yake ya sa ma yayi auren kenan eh? ya ta haifa to ga abin da aka haifa kuma ya bashi kuɗin sa subhanakallah wa bihamdika